الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi wato na sunan tirmidhi akwai muna cikin kitabu al-qira'at a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun karanta abin ya shafi nuzulul qur'an ala sab'ati ahruf sai ma da ya kawo babi a gaba babi na goma sha biyu قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ومن بقى أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه a wannan hadisin na abu huraira radiyallahu anhu ya kunshi wato jumloli da yawa daga manzala sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine duk wanda ya yaye ma dan uwan shi wato wata damuwa an kurba shi ne damuwa daga cikin damuwoyin duniya to Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyi na tashin alkiyama hakanan ya ce duk wanda ya sukarta musulmi ma'ana ya san wani aibi nasa sai ya koye bai faɗa ba to wannan shi ma Allah madaukakin sarki zai sukunta shi duniya da lahira domin babu wani wanda zai iya kubuta ya zamanto ba shi da wani aibi a tattare da shi sai dai kawai abin da ya buyan ma mutane don haka idan ka bayyana aibin wani Allah madaukakin sarki yana yana sana da aibinka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tatabba awrata almuslimi tatabba Allahu awratahu wanda ya bibiyi ma'ana eh, al'aurar musulmi ma'ana ya nemi tozar kashi to lallai Allah madaukakin sarki shi ma zai bibiyi al'aurarsa da tozar kashi wa man tatabba Allahu awratahu fadahahu ala ru'usil khala'iq wanda kuwa Allah ya bibiyi al'aurarsa sai ya tozarta shi a cikin wato asalin eh, halittu gaba daya nas'alullah al'afiya cewa man yassara ala mu'sini duk wanda ya sawwaka ma wani da yake cikin hali na tsanani na wahala to yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sawwaka masa duniya da lahira wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah ba zai gushe ba yana cikin taimakon bawansa matukar bawan nan yana taimakon wani daga cikin bayin Allah ko yana taimakon dan uwansa musulmi to Allah madaukakin sarki zai ci gaba da tallafin wannan mai taimaka ma bawan Allah wa man sanaka fariqan duk wanda ya bibi wata hanya yantamisu fihi ilman wanda yake neman wani ilimi daga cikin ilimin muka masu amfani a gabansu shine ilimi na sanin yadda za a bauta ma Allah shine yake kan gaba sannan kuma duk wani ilimi wanda yake mai amfani ne sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauke masa hanyar da za ka kai shi zuwa ga aljanna wa ma qa'ada qaumun fi masjidin yatluna kitaballah kuma babu wasu mutane da za su zauna cikin masallaci daga cikin masallatai suna wato karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna bita shi a tsakankaninsu suna ƙoƙarin fahimtarsa illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka musu daga Allah wa ghashiyatuhum rahma kuma rahamar Allah ta lullube su gaba daya wa habbatkumul malaika kuma mala'iku su kewaye su da fukafukansu ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه duk wanda aikinsa ya jinkirtar da shi to dangantakarsa ba za ta kai shi ko ba kar mutum ya zauna ya ce shi ba zai yi aiki ba ai danginsu kaza ne da kaza ko danginsu malamai ne ko masana ne to wannan dangantakar ba za ta kai shi ko ina ba man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu قال هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وروى أسباق ابن محمد عن الأعمش قال رديت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث قال حدثنا أبيد بن أسباق بن محمد القرشي قال حدثنا أبي أم مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال اختمه في شهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمه في عشرين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمه في خمسة عشر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمه في عشر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختمه في خمس قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فما رخص لي هذا حديث حسن sahihun gharib wannan hadisi yana da darawuni domin ya saba da sauran hadisan da suka zo a babu hadisin abdullahi dan amr ne dan as radiyallahu anhu anhuma akan abin da ya shafi yawan karanta alqur'ani da ambatan Allah ma'ana ta cikin karanta alqur'ani yace na samu manzala sallallahu alaihi wa sallama nake ce masa kwana nawa ya kyautu in karanta alqur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshe Mana an dinga sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sauka cikin wata daya wannan shine mafi kure da ba a so bawa ya wuce bai sauke alqur'ani ba wannan an san da yawa daga cikin ba sa samun wani wato ba a san ba a so mutum ya wuce wata daya bai sauke alqur'ani ba mutum musulmi a karanci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada mafi kurewa ma'ana duk wanda ya wuce wata daya wannan ana ganin kamar yayi sakaci kenan sai na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi dan Amr kenan na ce ni ina ganin zan iya sauke shi ƙasa da haka ba sai ya ce to in dai ƙasa da haka ne ka sauke shi cikin kwana 20 an cire kwana 10 ya ce ina ganin hakan ma ya yi yawa shi shi abdullahi ya ce zan iya ƙasa da haka ya ce to ka sanya shi cikin kwana goma sha biyar ma'ana ka raba wata rabi na sake cewa zan iya abin da ya fi haka ya ce to ka sanya shi kwana goma na ce zan iya yin abin da ya fi haka ya ce to ka sanya shi kwana biyar a wannan yana nuna himmarsu da dagewarsu ko kaga in a cikin kwana biyar ne kullum zai izo goma sha biyu haka ne ko kullum zai izu goma sha biyu a cikin kwana biyar sittin kenan sha biyu sau biyar shine sittin ba gaba kowa zai iya wannan ba sai dai sake cewa ni hakan ma ya min yawa zan iya ƙasa da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai shi amr ya ce manzala sai bai yarda min ba domin abin da ya ƙasa da haka kuma mutum zai dai karanta kawai mana ba zai dinga tsayawa yana bibiyar kila ayoyin da sauran su ba amma ya dangana da yanayin mutum ne to ma samu daga cikin magabata masu yin fiye da haka kamar yadda ibnu kathir ya kawo a cikin muqaddimar na tafsir ya kawo halaye daban-daban na magabata wajen karanta alqur'ani wani zaka samu yana sauka biyu tsakanin magariba zuwa isha gane ko suna nan da yawa wani yana sauke alqur'ani a kowane dare ana kowane dare dai zai kafin ya kwanta zai sauke alkur'ani kowane dare amma an rawaito haka daga Usman, dan Affan radiyallahu anhu da shi da Abu Darda ɗaya daga cikin sahabbai cewa haka suke suna shiga sallar dare su sauke alkur'ani a cikinta. ta wannan yana kaiwa makura wajen neman kusanci da Allah to amma mu a yanzu ba haka bane gane ko bal ibnu kathir ya kawo kissa ta wani mutum mai ban mamaki cewa yana sauka su takwas daga bayan sallar isha zuwa wayewar dare yana sauke qur'ani so takwas wani zai ta mamaki ce to wani irin karatu suke wani wani albarka ne Allah yake sa a cikin lokacin su da kuma ɗaukar cewa wannan ibada ne suka ɗauke shi aiki ne na neman kusanci da Allah Al-Muhim, wannan hadisi yana da darauni domin shi abdullahi dan amr din eh, manzala sallallahu alaihi wasallam a wasu ruwayin ya nuna ya ce ya bashi sati ɗaya ne shine mafi nisan abin da mafi karancin abin da ya ba sa قال يشو روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث hadisi ya zo cewa duk wanda zai karanta alkur'ani ƙasa da kwana uku to wannan yana wahala ya fahimci mai qur'anin ya kunsa wani zai ta karatu ne a gurguje gane ko ma ya dangana da yanayin eh, abin da mutum ya baiwa alkur'ani na lokaci an gane ko wani gida zai ɗebi lokaci da yawa ƙasa da kwana uku nan kuma zai iya yi tare da fahimtarsa an gane ko tare da fahimtar abin da ya kunsa domin mutum zai tsaya ya rera karatu mafi kyau shine mutum ya rera tare da fitar da kowane baki yanda ya dace a irin yanda makaranta suke gwadawa wanda zai iya karanta izu daya a cikin minti goma zai karanta shi ba tare da ma'ana tare da fahimta zai iya fahimta abin da zai zai izu daya a cikin minti goma kaga awa ɗaya zai izu nawa kenan izu shida da haka ba abun mamaki bane an ce mutum ya soke alkur'ani ma'ana kafin rana ta fadi ma in dai ya sa himma kaga awa shida in dai ba komai yake yi ba ko yana da shagulgularsa ba da wuri yake fara su ba kaga in yayi sallar asuba in ya fara karatu alkur'ani shi karfe shida zuwa bakwai takwas tara goma zuwa sha ɗaya ya yi saukar shi ko kowane awa ɗaya izu izu izu izu shida gane ko in ya so ma'ana kowane minti goma zai izu daya kowane minti goma zai izu daya awa ɗaya zai izu shida shida so goma zai izu sittin da haka daga dai bayan asuba zuwa a zahar kila ya dage zai iya yin saukarsa sannan ya fita ya je harkokin shi ya dawo wani zai ce to me zai ci almuhim yana komawa ne ga yanda mutum ya ɗauki abin an gane ko eh, haka nan an rawato daga shi abdullahi dan amur din da yake ne abin ya yi ta nema a wajen manzo sallallahu alaihi a bashi damar Ya ce Allah sallallahu alaihi ya ce mishi ka karanta alkur'ani cikin kwana arba'in. mana cikin wata daya abin da bai wuce wata daya ba wa qala ishaq ibn ibrahim ɗaya daga cikin magabata yake cewa wala nuhibbu li rajuli an ya'tiya alayhi aktaru min arba'ina yawman walam yaqra alqur'ana li hadha alhadith mu a wajen mun ji wanda daga cikin magabata ba ma so muna kyamar a ce mutum ya kai kwana 40 bai yi sauka ba to wanda sun ga zamanin da muke ciki da za su ga mutum da zai shekara 40 bai sauka dai ba ba ma kwana 40 ba wani zai shekara 40 bai sauke qur'ani ba ko wa qala ba'du ahli al la yuqra'u al-qur'anu fi aqalla min wasu malamai sun tafa kan cewa ba a so mutum ya karanta al kasa da kwana uku saboda wancan hadisin da ya gabata cewa duk wanda ya karanta shi kasa da kwana uku ba zai fahimci sakonsa ba da yake karatun al ya aka kashi akwai karatu da mutum yake daukan shi na yin bita ma'ana na mutum ya dinga yawan nana tashi wannan ko a kwana ɗaya mutum zai iya sauka akwai kuma karatu wanda yake na tadabburi na ka dinga fahimtar me ya kunsa to irin wannan shi aka yi hanin cewa mutum ya karanta shi ƙasa da haka ala wa rakhasa fihi ba'd ahli al-ilm wasu malamai sun bada sauki akan haka wa ruya arwaito an Uthman ibn Affan cewa Uthman dan Affan radiyallahu anhu annahu kana yaqra'u al-Qur'ana fi rak'atin yutiru biha yana karanta qur'ani gaba ɗayansa a cikin raka'a ɗaya ya sanya shi a wuce kuma ya sauke shi gaba ɗaya wa ruya an sa'id ibn jubair har rawaito daga wannan ɗalibin abdullahi dan abbas tabi'i ne sa'id ibn jubair annahu qara al-qur'ana fi rak'atin fil ka'aba yana karanta al-qur'ani a raka'a ɗaya a ka'aba والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم mutum ya dinga rera karatu tare da furta kowane baki da siffofinsa da abin da ya dace da shi shine yafi kaunuwa a wajen malamai Ƙala wa ruya qala wa huwa fi nahwihi dun al ah, wa annahu ƙala lahu ikrahu fi kulli salat قال حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في أربعين شو في القرآن تكون فانا أربعين قال هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم amara abdullahi ibn amr an yaqra alqur'ana fi arba'ina cewa ya hori abdullahi dan amr ya karanta qur'ani cikin kwana 40 قال حدثنا نصر ابن علي الجحضمي قال حدثنا الهيثم ابن ربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة ابن أبي ابن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الحال المرتهن قال وما الحال المرتهن قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل wannan hadisin duk da yake sanadin shi yana da rauni amma malaman Qur'ani suna aiki da shi da rubo da cewa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani aiki ne ya fi kaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki sai ya ce alhalin murtahin ma'ana mai karewa mai sake daurawa don ya kan bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan halin sai manzo Allah ya ce masa allazi yadribu min awwalil qur'an ila akhirih wanda yake fara karatu tun daga farkon alqur'ani yana karantawa har zuwa ƙarshensa sa kullama kullama hallar tahal kusan da ya kare sai sake komawa ya sake daukowa yasa da yawa daga cikin magabata suna cewa idan mutum ya ɗauko karatun alkur'ani yana bibiyar sa, a lokacin da ya kawo ƙarshe din nan shine kawo suratun nas ko shine ƙarshe to ba a so ya tsaya a nan sai ya sake komawa ya ɗauko daga farko ya karanta fatiha sannan ya karanta ayoyi biyar a suratun bakara ma'ana ya koma ya dawo ma'ana bai ce ya ƙara karatu ba wannan kuma shine abin da magabata suka tafa a kansa za a yi sauka sai a koma a sake karanta fati a sake buɗewa a je a dawo a je a dawo gane ko shine alhalin mutahil wannan hadisi yana da rauni a sanadin sa qala hadha hadithun ghalibun la na'rifu min hadithi ibn abbas illa min hadha alwajh wa isnaduhu laysa bil qawi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا عندي أصح من حديث نصر ابن علي عن الحيثم ابن ربيع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lam yabqa man qara alqur'ana fi aqalla min talatin to duk wanda ya karanta alqur'ani ƙasa da kwana uku wannan ba zai wato fahimci abin da qur'ani ya kunsa ba domin zai zama tsoron karatun yake kawai an gane ko domin karatu ana so mutum yana yi yana tsayawa yana fahimtar menene a'a ya ga wata aya ya ga a'a wani hukunci da ya kunsa ya ga abu kaza ya ga abu kaza domin littafi ne da Allah ya saukar da shi don a yi tadabburinsa Allah ya ce kitabun anzalnahu ka mubarakun liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna alquran haka ana buƙatar tadabburi mutum ya san me Alƙur'ani din ya kunsa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ثم قال رحمه الله كتاب تفسير القرآن الكريم a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin na gaba ya ce zai yi bayani akan tafsirin alkur'ani daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana zai kawo hadisai waɗanda suka kunshi bayanin alkur'ani mai girma da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka fassara wasu ayoyi da suka zo cikin alkur'ani asalin ma'anar kalma ta tafsiri alfasru ma'anan shi shine albayan shine kai bayanin abu shine ma'anar fasr gane ko wasu kuma suna cewa shine wato kaman masu bincike mutum ya duba ruwa don ya iya tantancewa ko akwai kazanta a cikin shi ko babu shine alfasr shine tafsiri a harshen larabci kenan amma a ma'anarsa a wajen malamai shine bayanin lafuzza na alkur'ani wato cikin eh, harshe na bayyana abin da ya shiga cikin duhu ko abin da ya zama yana da damuwa ba a fahimce shi ba a fito da shi karara gane ko wa illu ma ashkala ko bayanu ma ashkala yani min alfazin qur'anil karim shine ayi bayanin abin da ba a gane ba na lafazin alkur'ani mai girma kamar yadda ya gabata a farko da aka ɗauko cikin abin da ya shafi ƙur'ani shi alƙur'ani kashi-kashi akwai ɓangaren da kowa da kowa ya san ne ake nufi da shi in gane ko ma'ana da mai jin larabci da wanda ya ɗanyi ido a ƙur'ani duk sun san me ake nufi ya ce ƙulhuwan lahu a kowa ya san me ake nufi da wannan ko wannan ba wanda zai ce bai san wannan ma'anar ba ko kuma a ce alhamdulillahi rabbil alamin ko zan me ake da rabbil alamin ko to akwai kuma ma'ana na biyu wanda babu wanda ya san shi sai waɗanda suke ma'ana harshen su ne harshen larabci ne da an faɗa sun san me Allah yake ne gane ko wannan ya shafi larabawa zalla duk wani wanda yake ba larabe ne ya san abu akwai kuma wanda yake bangare ne na alkur'ani da ba wanda ya san shi sai wanda suke malamai masana eh, in ka zo kana karanta alkur'ani akwai abin da ka sani akwai ayat da in ka zo sai dai ka karanta ta kauce baka san me take nufi ba baka san wani hukunci ta gunsa ba an gane ko dole sai ka samu waɗanda suke masana ne sai su ma bayanin me ake nufi da wannan kamar yanzu misali ah, غير المغضوب عليهم wala الضالين in an ce al maghdubi alaihim wani zai ce wanda Allah ya fushi da su bai san me ake nufi ba su waye wanda Allah ya fushi da su abbalin wanda banda batattu da yawa wanda ake karantar da su ma'ana tarjama ko fashin baki na kalmomin alkur'ani aka suke fassara da shi banda wanda Allah ya fushi da su banda batattu yawanci masu yin wannan fassara ga ce su waye Allah ya fushi da su bai sani ba ko wanda Allah ya fushi da su sune al-yahud su ne almaghdubi alaihi abbalin kuma su ne annasara gane ko su ne abbalin kaga wannan ba kowa ya sani ba haka nan ihdina siratal mustaqim me a siratal mustaqim wannan sai an tambayi malamai wani zai ce ma tafarki madaidaici wani ya ce ma a'a alqur'ani wani ya ce a'a manzon Allah ake nufi wani ya ce ma a'a ana nufin musulunci shine siratal mustaqim sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda Allah kai musu ni'ima su waye Allah ya musu ni'ima wanda zai ce mutane da yawa sai an samu malamai za su ce alladina an'ama Allahu alaihim sune as-siddiqin wa shuhada'i annabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin ko dan Allah ya ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim sune an'amta alaihim wannan kaga sai an samu malamai za su yi bayanin me ake nufi da wannan an gane ko to akwai kuma wanda yake bangare ne na alkur'ani da babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah wannan duk wanda ma yi da'awai ya sani ya yi ƙarya akwai abin da Allah ya bar makan shi sani An gane ko shine Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah babu wanda zai fassara ma shi yanzu duk wanda yazo zai fassara ma kalma ta yasin sai dai ijtihadin sa amma ba zai ce ga hakikanin ma'anar ta ga abin da take nufi ba ko misali nun ai sura ce ko suratul qalam Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasu ita wannan nun din da ta zo me take nufi me ma'anar ta ko qaf wal qur'anil majid me ma'anar wannan bakin guda ɗaya da Allah ya yi zance da shi ka haka Allah ya ce ko me ake nufi da shi ko sad guda ɗaya wasu kuma masu guda biyu ne kaman hamim ko yasin ko wannan masu guda biyu ne ko ƙaha wannan duka masu guda biyu ne akwai kuma masu guda uku ma in gane ko akwai masu guda uku shine fa-si-min guda uku baki guda uku ne aka bude ma'ana surar da shi ko kuma ayin sin qaf wannan kwaya uku ne me ayin sin qaf yake nufi an hada shi wato wannan ba wanda ya san ma'anar shi sai waye sai Allah madaukakin sarki dan da shi akwai abubuwa da yawa kuma a cikin alqur'ani da Allah kadai ya san menene ma'ana suka kunsa to shi yasa sannan kuma shi tafsirin alqur'ani mataki ne guda hudu gane ko ololuwan daraja na tafsirin alƙur'ani shine alƙur'ani a fassara shi da alƙur'ani ma'ana wata kalma ta zuwa ƙur'ani ana neman ma'anarta a same ta ma'anar a wani waje daban a alkur'ani gane ko wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an a fassara alkur'ani da alkur'ani ma'ana qur'ani ya fassara kanshi an gane ko da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim me fassara siratal mustaqim Allah ya siratal ladina an'amta alaihim shi siratal mustaqim ba ga alqur'ani ya fassara kanshi in gane ko wannan alqur'ani ya fassara wata aya ta qur'ani ta fassara wata aya haka na Allah madaukakin sarki yace eh, eh, illa ma yutla alaikum sai dai abin da aka karanta muku ko uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku ma'ana dabbobin ni'ima sai dai abin da aka gaya muku ko abin da aka karanta muku me abin da aka karanta muku ma'ana shine aka haramta kuma me dabbobin ni'ima da Allah ya ce bahimatul an'am uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima waɗanne dabbobi ne dabbobin ni'ima sai an koma alqur'ani sai ya fassara su Allah ya ce tamaniyata azwaj ma'ana sunfi ne guda takwas su ne dabbobin ni'ima su ake nufi da dabbobin ni'ima a cikin wata aya al-qur'ani suratu al-an'am Allah ya ce min al-ba'an ithnain wa min al-ma'z ithnain wa min al-baqar ithnain wa min al-ibil ithnain da raƙumi da taguwa da bijimi da saniya da rago da tinkiya da munzuru da akuya su ne bahimatul an'am din da Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am kaga sai wata aya ta fassara su su ake nufi da bahimatul an'am da kuma yace uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum sai dai abin da aka karanto muku me abin da aka karanto muku Bana abin da ba bahimatul an'am ba an haramta su shine kamar ne Allah ya ce hurimat alaikumul maita da mushe dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi wal munkhaniqa wal mawquda wal mutaraddiya wan nadiha wannan sune ma yutla alaikum kenan an faɗe su a can kuma an fassara me ake nufi da su wannan yana na cikin alqur'ani da yawa wannan kuma shine kololuwa wajen fassarar alqur'ani ma'ana a fassara alqur'ani da ayar qur'ani sai mataki na biyu a fassara alqur'ani da hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fassara alkur'ani da hadithi a zo wata aya ta al alkur'ani hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a kanta wannan shine tafsirin qur'an bis sunnah gane ko sai na uku shine tafsirul qur'an yani bi aqwalis sahaba da zancen sahabbai su ma su fassara alkur'ani domin sahabbai dan dai ba makawa sun ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin da za su yi bayani an gane ko sannan sai tafsirin alkur'ani fi ra'ayi sai fassara alkur'ani da ra'ayi ra'ayin kuma ya kasu kashi biyu akwai ra'ayi wanda yake abin zargi akwai ra'ayi wanda yake abin yabo a kansa wanda kuma malam ya kawo babin farko yace babu ma jaa fi alladhi yufassiru alqur'ana bi ra'yihi wannan shine matakin ƙarshe mutum ya fassara qur'ani da ra'ayinsa me ma'anar mutum ya fassara qur'ani da ra'ayinsa ma'ana shine mutum ya zo ya bai wa alqur'ani fassarar da zuciyarsa take so ba tare da bibiya maganganun malamai akan abin da aka faɗa a wannan bayanin da yake so ya yi ba an gane ko yanzu kamar misali a samu 'yan shi'a sai su fassara alkur'ani da ra'ayinsu sukan fassara alkur'ani wasu lokuta ɗin da ra'ayoyinsu in gane ko suka ce wattini wa zaitun abin nufi da attin alhassan wa zaitun alhussein to kaga wannan fassara ne da ra'ayi in gane ko fassara ne da ra'ayi haka nan suka ce ah, ya furuju minhum al-lu'lu'u wal marjan suka ce lu'lu'u wal marjan shine Hassan da Hussein gane ko suka ce shine al-Hassan da Hussein sune al-lu'lu'u wal marjan suna fita daga Aliyu da Fatima gane ko ce dan haka Hassan da Hussein sune al-lu'lu'u wal marjan waga wannan fasara ce ta san zuciya fasara ce ta ra'ayi ko kuma waɗanda suke da'awar cewa akwai wani manzo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ƴan Ahmadiyya ko wasu mutane na yankin indiya suka ce shugabansu Mirza Gulam Ahmad shine annabin da zai zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce an yi albishir da shi ko saboda Allah ya ce ya ati min ba'adi ismuhu Ahmad don haka wanda zai zo bayansa shine sunan shi Ahmad suka ce sunan shi Mirza Gulam Ahmad haka shine wanda zai zo bayan annabi kuma wannan abin da suka kudince kenan kuma suna nan suna da mabiya da yawa musamman ka je kudancin ƙasar nan ko suna nan da mabiya da yawa suna da wata tasha da suke watsa shirye-shiryensu a fili za ka gaji sun zo da littattafan musulunci suna da awar musulunci amma a hakikanin gaskiya waɗannan ba musulmai ba ne gane ko yan ahmadiyya ba musulmai ba ne domin duk wanda za su yarda cewa ko wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga waɗannan ba musulmi ba ne duk wanda za su yarda cewa wahayi bai yanke ba bayan rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ba su yi imani da annabin Allah ba domin su sun ce wahayi ya ci gaba da saukan mashi wannan mutumin yana da littafinsa suna da littafin da suke karantawa a matsayin shine wahayin da aka ci gaba da masa to akwai irin waɗannan in gane ko ko masu ɗariƙo su zo suke Allah ya ce wa Allah wai saqamu ala tariqati ana nufin ɗariƙun su ko kaga wannan ba a samu daga sahabbai ba ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga magabata na kwarai ba cewa ɗariƙa ana nufin ɗariƙu ko ana nufin wata ɗariƙa mai zaman kanta kaga wannan tafsiri ne bil ra'ayi da ra'ayi dan duk wanda ya fassara wannan yayi ƙarya ba abin da Allah yake nufi ba ke ko dan har wani a cikin sa yake cewa duk inda aka ce tsariƙa ana nufin ɗariƙo irin nasu Allah yake cewa to illa tsariƙa jahannama ko illa tsariƙa jahannama haka nan ahlul bai su yan shi'a suna cewa duk inda aka ce a imma ana nufin Eh, kalifofinsu limamansu manyan kalifofinsu tunda su ba su yadda da kalifancin abubakar da umar ba suka ce duk inda allah ya ce a imma a ƙur'ani ana nufin shugabanninsu sai allah ya ce waje allahun a immatan ya da'una ilan nar waje allahun a immatan ya da'una ilan nar ana nufin su makina ya da'una ilan nar suna kira zuwa ga wuta yasa shi alƙur'ani bai tafiya da ra'ayin mutum ko mutum ya ɗauko ra'ayin shi ya sa alƙur'ani to sai ya kai gabar da alƙur'ani zai rusa wannan ra'ayi shi ƙur'ani baya tafiya da ra'ayi wai mutum ya ɗauko ra'ayinsa ya ɗaura akan wata aya ta alƙur'ani ya ce da shi ake to wannan yalla yana cikin tafiya za a sami inda wata aya kuma za ta warware wannan an gane ko saboda haka shi yasa yace babu ma ja'a fil ladhi yufassiru alqur'ana bi akwai masu fassara alqur'ani da ra'ayinsu da yawa akwai irin su abu aliyu jabba'i akwai irin su abu jabba akwai irin su al'asam irin su zamakshari da sauransu wanda yawanci za ka ga tafsiri ne bin ra'ayi da ra'ayi suke fassara alƙur'ani ma'ana suna fassara shi suna masu karkata zuwa ga abin da suka tafi a kai an gane ko na manufofinsu yanzu wani da ake sa tafsiri a yi nufi ai tafsiri ne bin ra'ayi to aka ga ƙur'anin gaba ɗaya wata ɗari aka sauke ba in dai kana jin abin da ake faɗa qur'anin gaba ɗayan shi a to z sai kaga an fara magana sai a ajiye qur'ani sai a koma kawai wasu bangare wasu mutane kawai aka sauke ma qur'ani da ayoyin qur'anin da su suke ba ma da annabin ko sahabbai ba ba kuma da sauran musulmi ba in ka duba ai kaga qur'anin gaba ɗaya an tattara shi a wani wani saiti wasu jama'a su kadai ake nufi a qur'ani duk musulmin duniya bai shiga ciki ba sai su duk ayar da aka gaya sai a makalata da wannan manufar ko sai a makalata da wannan tafiyar sai a makalata da wannan jama'a to kaga wannan tafsiri ne bi ra'ayi tafsiri ne da ra'ayi tafsiri ne da ra'ayi ko mutum ya kawo ma aya ya ce ai akwai dalilin maulidi a qur'ani ya kawo ma wata aya wanda duk malaman duniya ba wanda ya taba faɗa shine na farko kuma shine na ƙarshe kan ba wani wanda zai faɗa bayansa kuma to kaga wannan duk tafsiri ne bil ra'ayi mutum ne zai ɗauki ra'ayinsa ya ɗauko ayar qur'ani ya raba ta da ra'ayinsa shi kuma qur'ani bai karɓan wannan ba domin zance ne na Allah Allah madaukakin sarki ya yi zance da shi ya saukar da shi ga fiyayyen halittarsa kuma ya saukar da shi da yaran da su suke ji da haka duk za ka ce za ka fassara alkur'ani ba zai tafi da yarenka ba domin an saukar da shi da harshen larabci haka duk wata fassara da za ka masa sai an koma an nemo hakikanin wannan fassaran ya take gane ko to yana cikin babban hatsari mutum ya fassara alkur'ani da ra'ayinsa shine abin da malai sai kawo hadisai na tsoratarwa akan fassara alkur'ani da ra'ayi ko kuma ka samu mai ilimin zamani su ma ana samun ire-iren duk wani abu wanda zamani ya zo da shi sai ya samo masa mafaka a ƙur'ani. in gane ko sai ya samo masa mafaka a Qur'ani misali masu da'awar cewa eh, akwai akwai evaporation shine water cycle ma'ana ruwa yana tashi ne daga karkashin teku ya zama kaman tirimi ya tashi ya koma ya fi iska ya bi hadari sai su samu wata alqur'ani su da ta shi. dole sai an hada ta da alqur'ani wanda yana inda yana nufin kila ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan wannan abun ba kenan tunda shi aka samu karma da alqur'ani kuma bai faɗi wannan abun ba kaga a maganar shi me yake nuna yana nufin ya zo da sabon abin da wanda aka saukar masa da alqur'ani bai san shi ba to akwai irin waɗannan da yawa su ma wannan masu irin ilimin kimiyya ne an gane ko sai a ce ƙur'an a modern science dole sai an rataye Alƙur'ani da wani abu wai shi qur'anin sai ya zo ya bi wani abu ai wani abu ne kamata ya ba Alƙur'ani. shi ƙur'ani bai bin wani aiki ne ake bin sa ba wai shi yake bin wani ba an gane ko hakan an samu wani abin sai dai a samu musa matsuguni a qur'ani amma ba a saman ba qur'ani matsuguni a wannan abin ba in gane ko kuma ba dole bane duk abin da ya zo a cikin zamani sai an tsinko shi a qur'ani ko yanzu wani lokacin mashi to ga mashin yana tafiya abin nan ina asalin shi a qur'ani sai fara ma kama kama sai kama wannan ayar wa anzalnal hadida an saukar da karfe ba'din sai ya sake kama wani waje ya sake dauko wani abu wa yakhluqu ma la ta'lamuna ya halishi abinda ba ku sani ba sai ya sake kama wata aya haka ne zaka ga ana ta kama ka zaka abun zaka ga bai da wani madogara guda daya kuma duka wannan abin da zaka ga suna yi ba za ka samu cewa an samo zancen daga wani daga cikin sahabbai ba wanda aka sauke Qur'anin a zamanin su duk yanda mutum ya kai da fahimta alkur'ani shi da sanin larabcin shi ya kai ibnu abbas to ya za a iya zo da abin da ibn abbas bai zo da shi ba saboda haka irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa wani zai zo ya ce ma ga yanda roke yake tashi a alƙur'ani wani zai zo ya ce ma ga yanda ake hawa jirgi a alƙur'ani wani zai zo ya ce ma ga yanda speed din wuta yake a Alƙur'ani. wani yana nan yayi wani rubutu mai tsayi wai wanda yanda wuta take tafiya daga a kunnota ruwa ya taso da ita har ta zo ta bada hasken na a wai sunan littafin ya sa kuma in ka bibiye shi zaka ga ba komai a ciki wai speed of light ko eh, ya sa speed of light in the holy Quran yanda wai wuta take tafiya Qur'ani a gwani yana ba kan shi wahala ne ko yana ba kan shi wahala ne ko don haka sai je tattaro wasu ayoyin ma ba su da alaka da abin da ya kawo dan ya kawo ayoyi daga cikin ayoyin da ya kawo cewa ah, yawman kana miqdaruhu 50 alf sana to me alak ana magana tashi alkiyama shi yana magana magana wai wuta da ta zuwa qur'ani wai wai wuta ana magana fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana yawmun min yawmil qiyama da ji ranar tashi alkiyama me alaka shi da wannan wuta ba wata alaka ba ka same su su ba su san alkur'anin ba sannan kuma suna so su ɗebo wani ilimi su ce lallai a cikin alƙur'anin yake an kana so ka yi magana a kan alƙur'ani ya kamata ka san shi yasa wani daga cikin malamai magabata yana cewa mutum bai magana a kan tafsirin alkur'ani sai ya sami ilimi guda goma sha biyar kuma duk babu wannan a ciki da suke faɗa sai ya sami muka daban-daban har guda goma sha biyar kuma duka suna da alaƙa da alkur'ani ba su da alaka da ɗaya daga cikin wannan ilimin muka ko wani yanzu ya ce ma ga yanda rana take tafiya a Qur'ani ko ba su ma yadda tana tafiya ba dan sun ce a tsaye take a waje ɗaya duniya ce take yawo Allah ya ce wa shamsu tajri su sun ce la taje. Allah ne ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ko rana tana gudana ma'ana tana da Allah bai ce a tsaye take ba amma su sun tsayar da ita a waje ɗaya da haka rana ba ta tafiya shi manzala sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da alqur'ani wata rana ya ce ma Abu Dhar hadisi mai inganci a cikin sahihu Muslim ce ya Abu Dhar yace ya kai Abu Dhar daidai da rana za ta faɗi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi atadri aina tadhhabu shams ka san ina rana take tafiya wani ya zo ya ce ma rana tsaye take ba ta tafiya wanda aka saukar masa da alqur'ani ya tambayi sahabin zai ce ka san ina take tafiya shi wani ya zo ya ce ba ta tafiya a tsaye take Za ka duk wannan duhun da yake zuwa dare ya maye gurbin ini ini su a wajen su ranar tana na a tsaye waje ɗaya ne da haka mu ne muke muke motsawa duniya ce take motsawa ranar ba ta motsawa wata bai motsawa ya fara tun daga wannan kankanin yana girma yana girma yana motsi yana tafiya yana hawa matsugune yana hawa matsugune guda 29 zuwa zuwa talatin matsugunai guda ishirin da tare yake hawa wata rana kuma tana da matsugunai daban-daban duk a ce wannan a wajen ɗaya take take wannan motsawar to kaga irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da tafsiri ne bin ra'ayi mutum ne zai kawo wata aya ya sa ra'ayinsa da son zuciyar shi a ciki sai aiki da shi wani ma ya zo ya ce ai ai eh, maganar duwatsu ya ce duwatsu ma suna tafiya haka suka ce wai duwatsu ma na tafiya mana yana so ya tabbatar da cewa duniya tana tafiya kuma da ya tashi kawo ayar sai ya ƙi ƙarasa ta da ya ce wa taral jibala ha jamidatan wa hiya tamurru marar sahar Allah ya ce sun Allahi alladhi atqana kulla shai. innahu khabirun bima taf'alu cewa wa taral jibala zaka zaka ga duwatsu tahsabuha jamidatan kana tsammanin ta a tsaye suke wa hiya tamuru marasa amma tana wucewa kamar yanda giragizai suke wucewa haka duwatsu za su sai tsaya a nan cewa ai wannan ya nuna cewa duwatsu suna motsi ya manta da wa izal jibalu sunyira ana magana kan tashin alkiyama ne ko wa idan jibalu suyirat Allah ya ce duwatsu za su dinga tafiya wa takunu aljibalu kal ihnil manfush me ake magana kai Tashi alkiyama ake nufi duwatsu za su faffashe suna yawo za ta tashi alkiyama kamar yadda zai suke yawo za a gusar da su amma shi ya ce wai dutsen duniya kenan suna tafiya kaga wani ya nuna cewa bai san komai ba a qur'ani ko bai san komai ba ma a musulunci saboda haka yin tafsiri da ra'ayi yana da hatsari domin duk wanda zai faɗa tafsiri da ra'ayinsa ma'ana yana cewa wannan abin shine abin da Allah yake nufi da zancensa to hadisi na farko yace haddathana mahmudu ibn gailan قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار duk wanda ya faɗa cikin alƙur'ani bayanin alkur'ani ya faɗi wani abu ba tare da sani ba ba tare da ilimi ba to ya nemi matsugunin shi a cikin wuta قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني ما إلا ما علمتم manzala sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoro ku nisanci yin zance da danganta shi gare ni in ba abin da kuka sani ba kar ka zo ka ce ai annabi ma yace kaza haka kawai mutum ya ce ai annabi ya ce kaza ko ya ce to ku kiyaye danganta zance gare ni matukar ba ku san abin ba da haka sai ka zo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu niyyat baka da laifi dan wannan ka san madogaran sa ka san inda ya fito hadisi ne mai inganci in gane ko amma wani zai zo ya ce to ai annabi ma ya ce ayi kaza a ina ya ce me ya ce a wannan littafi za a samu babu Ya ce faman ba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan fal tabawa maq'adahu minan nar ya nemi matsugunin a cikin wuta wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi wanda ya faɗa akan Alƙur'ani ya faɗi ra'ayinsa to shi ma fal ya tabawa maq'adahu minan nar ya nemi matsugunin shi a cikin wuta قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني وانا ينادى لوني عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ duk wanda ya faɗa a kan alƙur'ani ya faɗi ra'ayinsa a kan alƙur'ani ko da ya faɗi daidai to ya yi ba daidai ba domin ya yi abin da bai dace ba قال هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل ابن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم din da yake an rawaito maganganu daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama annahum shaddadu fi hada sun tsananta akan mutum ya dinga fassara alqur'ani da ra'ayinsa fi an yufassira alqur'ana bi ghairi ilmi to yau da sahabbai sun ga irin yanda ake ciki a zamanin nan sai ga mutum kawai an tura shi yaje na ta kato bara a bi ra'ayi bi ghairi ilmi bi ilmi wani ma zaka samu ko sura biyan bai iya ba zai iya kawo su cika a qur'ani ba amma a ce ma ai bai tafsiri yana fassara al-qur'ani wa amma alladhi ruya an mujahid wa qatada wa ghairi imamin ahli al-ilmi yace amma abinda aka rawaito daga wasu tabi'ai irin su mujahid su qatada wato annahum fassaru alqur'ana sun fassara alqur'ani yace fa laysa dhannu bihim annahum qalu fil qur'ani aw fassaruhu bighairi ilmi imamu tirmidhi yana basu uzuri yace waɗannan ba wai sun fassara alqur'ani ba tare da ilimi bane aw min qibali anfusihim ko kuma karan kansu domin shi kaman mujahid yana cewa mujahid almajiran abdullahi dan abbas yana cewa na karanta alqur'ani daga farkonsa har ƙarshe a gaban ibnu abbas ko uku kowace aya sai na tsaya na tambaye shi mai Allah ya ce akai so uku ya yi sauka uku ya ce ba wata aya ce sai na tambayi ibnu abbas mai Allah ya faɗa akai kaga wannan dan ya fassara alqur'ani ba za ta fassara da ra'ayinsa ba ko yace khatamtul qur'ana thalatha khatamati inda Ibnu abbas uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha yasa aka ce in aka ce ma mujahid ma ya rawaito tafsiri daga ibnu abbas ba ma bincike a kai. tamkar ma wannan abin ya ya kai har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda suka tsaya wajen binciken alqur'anin da karanta shi da sanin sa shi yasa imam bukhari ma duk ruwayoyin sa ya dogara ne akan ruwayoyin mujahid mafi yawancin su da sa'id Ibnu jubair shi ma almajirin Ibnu abbas shi sai ibn jubair shine yake sauke alqur'ani a cikin sallar walaha da ake yi wanda mu da kyar ma kake yi raka a biyu kullum kullum ta wala shi duk sallar wala yake sauke alqur'ani kenan a kullum yake sauka alqur'ani a takwas ne mafi yawancin ta ko mafi karancin ta kuma a biyu to yana sauka a cikin sallar ko ce ne yi bayar waɗannan in sun yi magana kan alqur'ani ba ka da ma'ana zargi a kansu an gane ko qala wa qaru ya anhum ma yadullu ala ma qulna mala yace ai arwaito ma abin da yake nuni akan haka annahum lam yaqulu min qibali anfusihim bi ghairi ilmin basu ra'ayin ra'ayinsu akan alqur'ani ba Al-Husayn الحسين Mahdi, Al-Basri, قال اخبرنا عبد razzaq amma amar an qatada arwaito daga qatada kale yake cewa ma fil qur'ani ayatun illa wa qad sami'tu fiha shay'an gashi tabi'i ne kasa da yace wallahi babu wata aya a alqur'ani face sai da ina da wani ilimi na wani abu akan wannan aya. tabi'i ne ya rawaito hadisai daga sahabbai to kaga yace duk wata aya da ka sani a qur'ani yace ya san wani abu akan ta ruwa ka ce ayoyin da mutum ya san wani abu akan su kididdiga ne in a irin wannan zamani. mana ya ce ya san wani abu a kanta yana da wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana daga sahabi ko wani abu kan aya shi babu wata aya Qur'ani face sai yana da wani abu akan ta قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد مجاهد رضي الله رحمه الله يكي لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت ya ce wallahi inda na hadu da ibnu mas'ud in ji mujahid kenan tabi'i ne to da ibnu abbas ya hadu ya ce wallahi da na hadu da ibnu mas'ud na yi karatu a wajensa da ban tambayi abdullahi dan abbas yawancin abin da na tambaye shi ba domin na san ibnu mas'ud yana da masaniya fiye da ibnu abbas saboda alqur'ani ibnu mas'ud yana dauke da wasu kalmomi da ya rubuta na ma'anonin qur'ani yace to abubuwa da yawa wallahi da na sadi da ibnu mas'ud nayi karatu a wajensa yace ban bukata in tambayi ibnu abbas kuma amma duk da haka yace sai da ya sauke qur'ani sauka uku kowace aya sai yace ibnu abbas me Allah yace akan wannan aya me ka sani akan wannan aya har karshe ba shekara nawa zaka yi kana wannan karatun yanzu ya za a ce ma wani yi digiri a qur'ani to mujahid me ya qur'ani wanda zai digiri a qur'ani da kyar zai sauka ina gaya ma a shekara so biyu ko wannan ya zama wani abu ne dai da zamani ya zo da su dai ana yi za a samu abin da za a taba ko za a samu dan abin da za a rike ne kawai amma ga waɗanda suka yi karatu na gaske akan qur'ani kenan ko yanzu wane wanda ya digiri ne zai ci sauke ƙur'ani a wajen malaminsa kafin ya gama jami'a a digiri din kowace aya ya sani eh a jami'o'i ba abin za a dinga dan tattaba ne kaɗan kadan ba. za a dinga dan taba ma ne kadan a baka shekara ɗaya kaɗan. dan ce ma ai silabus din kenan ba za a karasa ba sai a je can gaba a sake dan tabo ma wani waje sai a je gaba a sake ta in ka zo ma ka je zai a ce to wannan an baka je ka rubuta za a baka magi a kai yasa da ya fito ka zo ka ce mishi qur'ani sai ka nema ka rasa kuma to ka ka kawo irin su mujahid da kawo kuma irin zamani yanzu ka ce ana ana ana binciken qur'ani Allahu musta'an to wannan dai hadisai suna nuni akan yanda fassara alqur'ani da ra'ayi yake da hatsari kuma mutane ba sa kulawa da wannan in sai ka je ka samu mutane a tasha suke ko harkar su yan kasuwa ne sai ka zo ka samu suna ta musu akan wata aya ba wani mai littafin tafsiri a cikin su amma aya guda ɗaya zai ga suna ta wasa da ita tana jan su suna janta suna kokarin musu akan ayar da yawa zaka samu haka da aya su zo su yi ta wasa da ita cikin alkur'ani su ba masu karanta alkur'ani ba ba ɗaliban ilimi ba ba komai ba amma suna ma alkur'ani ma'ana ma'ana shishigi wato abin ne ya kai lalacewar ta kai lalacewa ƙarshen zamanin na ya zamanto banda ilimin shari'a ba ilimin da ake mishi irin wannan ne. ilimin shari'a ne kawai za ka ga mutum makanike ne a tasha ya zo yana gaya ma ga tafsirin kaza ko ga mutum harkar shi Dindanci ne zo yana ma wai bayanin tafsiri a kaza amma ilimin zamani ne wallahi bai isa ba ba zai ma fara yi ba amma dinda wannan ilimi na shari'a kowa ya raina shi in aka zo sallah a masallaci da an zo a zai kaga kowa yana so ya zama shine lima ana zuwa magarba sai su kauce dan ba zai iya fatiha ba sai ka je kasuwanni zaka gani wallahi yana faruwa da yawa je kasuwanni za ka ga za a yi jam'i wajen guda goma sha biyar a masallaci daya saboda kowa ba zai bi kowa sallah ba amma saboda me saboda sallar ba a bayyana karatu a ciki a azhar ce da la'asar da an zo magariba ka neme zai in an ma zai ce akan kallah bismillah su yanzu ilimin nasu ya kare azhar da la'asar da an zo sallar gaske da za a yi bayani wayannan ma sallolin na gaske ne amma wanda za a zo a gane cewa akwai abun ko babu to sai ka ga ana ta jiran liman an kowa ya ki shiga amma in azahar ce kafin ka ce ya Allah limamin ne yana bata mana lokaci amma ana zuwa magariba ko isha ko asuba za ga da ko liman zai kai minti 30 sai an jira shi saboda ba abin a wancan din ma ba abin kawai dabaru ne ake to ilimin shari'a ne kadai ake masa wannan kuma da zo suna faɗa akan wannan abin zaka gan su ya zauna ya ina a kasuwar tasa ba zai dauko alqur'ani ka ganshi yana fitan shi ba ko wani littafin ilimi ba ya kwan babu kwastoma a shago yana da ɗan littafin iliminsa yana ɗan cin wani wa'azinsa sai dai su zauna su buɗe hira a kofar shagon wani har a kira a zaɓi kuma an zo ya ce ai ba zan buwa na sallah ba shi sallar shi kenan ko ya haɗa sallar shi a bakin shagon shi kowa masallacin shi a bakin shagon shi haka ne a kasuwanni ya ko sai dai kasuwar da Allah ya tsare kaɗan kaɗan daidai ku kar ma Allah ya sa wasu kasuwannin su ji labari in ka je kasuwar katako sai ka yi mamaki sai ka yi kuka da hawayen kai ma aga duk bakin shago masallaci ne ko kuma an samu masallacin ne guda ɗaya babba kowa da jam'insu kawai an rarraba kai kuma akan jahilci ba inda za ka zo ka tutse suka ce to shi kenan duk wanda zai limanci sai ya kawo izu biyar to ba ka samu limani ba aka taba samun limami a ce kowa sai ya kawo izu biyar kafin ya zama limami har na azar da la'asar kuma sai ya zo ya karanta ahalari ya mishi jaraba ahalari hukuncen sallah ne da tsarki a ciki ya zo a karanta ahalari da shi to ai ka aka kallawa abin ne sai a hankali sanda aka ce mu je makaranta lokacin ba ma zuwa daga nan za ka ga shikenan sai a kauce Allah da ya sauka kuma a hakan ne ko wani su zai je dauki abu yana karantar da mutane a kasuwa yasa za a yi ta daura mutane akan munanan fahimta ne eh, zai daura su akan wani ra'ayi zai dauko ayar ya mata abin da ya ga dama kuma zancen Allah ne to babi na gaba yace wa min surati fatihatil kitab ma'ana zai kawo hadisai waɗanda suka shafi suke da alaƙa da suratul fatiha suratul fatiha ai alqur'ani amma ya karanta suratul fatiha a me take da alaka da shi a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zaka yi karanta suratul fatiha ce to suratul fatiha me take karantarwa to kafin ka sa abin da take karantarwa ai ka zo ka ji me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan suratul fatiha wannan shine tafsirin qur'ani da sunna in gane ko to shine ya kawo babin farko babi na biyu shine babin farko kenan akan tafsirin kenan wannan tafsirin da za a kawo na surorin nan da za su zo in gane ko tafsiri ne daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan waɗannan surori haka shi ma kan shi Imam Tirmidhi ya kawo ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne masu fassara alqur'ani shi yasa babi na uku ya ce wa min wa min suratul baqara ya bi su daki daki har sai ya kai inda ya kamata ya tsaya in gane ko babi na gaba ya ce na suratul bakara din ma yi tsayi sosai don haka yanzu na ganin wannan shekarar da aka shiga sabuwa ko ba a yi tafsiri ba ina ganin wannan zai wadatar da cewa min surati ali Imrana, ko wa min surati ali Imrana don haka kafin zuwan azumi insha Allah za a yi tafsirin Fatiha kenan har zuwa inda Allah ya sa za mu tsaya a cikin wannan littafin na hadisi a littafin ne amma ya kawo tafsirai a ciki kuma tafsirai ma'ana daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min suratul maida haka ko wa min suratul an'am wa min suratul a'raf wa min suratul anfal wa min suratul tauba haka ne ko wa min surati yunus kaga ajira suke ta zuwa wa min surati hud wa min surati ibrahim alayhi an ketare yanzu oh, ah, wa min surati yusuf wa min surati ra'ad wa min surati ibrahim wa min surati al ko gaba ɗaya ne ko wa min ko wa min isra'il har zuwa waɗannan sai ka zo ka ce su ba malamai bane su tirmizi duk wannan aikin da suka yi suka tattara ma ilimi gaba daya sai wani haka kawai ya zo ya same ka masallaci ya zo tafsiri kuma ka tambaye shi wannan abubuwan duk bayi da su bayi da su bayi da alaƙa su da ƙyar in ka yi sa ka same shi da wani littafi a gida na tafsiri saboda haka abin sai an yi kiyaye gaskiya suna ruwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to kaga ta yi insha Allah tunda lokaci yana da tsayi yanzu muna safar kaga rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumada ula jumada akhir rajab sha'ban ramadan da zuwa wajen wata bakwai zuwa takwas za mu dan taba wani abu a ga zo tafsiri ba sai an yi tafsiri ba sai a samu wani a cikin nan ya zama malamin tafsiri ko kowa wanda ya yi wannan karatun tunda yana da littafi mu ce to shi ke na unguwarka za ka iya zuwa ka karantar da su tafsirin fatiha da bakara da abin da iyaka abin da ya sauwaka ko amma ba daga mutum ya dan samu ya rubuta jarabawa ya samu wani zafiya da ya zama mai tafsiri ba wannan yana da hatsari mutum da ya gama 'yan makarantar shi ta ah, abin nan secondary ta SIS Senior Islamic School jiga ya zama mai tafsiri ba wannan kuskure kuskure ne babba eh, yana da kyau a dinga karfafa mutum a kwadaitar da shi abin da ya sani ya karantar amma kar ya dauka cewa zama mai tafsiri tafsiri ba abun wasa bane domin bayani ne akan zancen Allah shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa in za ku tambaye ni ku tambaye ni akan komai amma kan ku tambaye ni akan tafsiri domin ruwaya ce daga Allah kamar na dauko ne daga Allah nake ga yau ce duk wani abu ku tambaye ni amma kan ku tambaye ni akan tafsirin Qur'ani domin wannan kamar ina ɗauko zance ne daga Allah ina gaya yau haka waɗanda suka san daraja abin nan da girman sa amma yanzu wani har fada ake a wajen tafsiri musamman an je wajen tafsiri ana bada kuɗi wani za ga ana ta faɗa inda za a kai shi za a kai shi fatakon da abuja an fi da kuɗi da lagos amma za a tura shi ƙauyuka ga ƙauyuka nan suna buƙatar ma tafsiri da ƙyan zai je tun da can ya je ba abin da zai samu نسأل الله العافية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah